الله الواحد المتفرد بالطاعة وبالعبادات bayan Allah wannan hudu ba ta ta yau tana magana akan bayan Ramadana ko bayan ban kwana da Ramadana yanzu mi yan rage muna mi a gaban yan uwa ga mu ban kwana da watan Ramadana da yini da yinikan shi masu kyawu wa'inda ko ka haɗu da wani mutum cikin kamewa ba son yin haɗa ba son yin magana mara kyau komi dai mai kyau da darairai wayanda suka za ga mutane ta raya su ma da ibadu ko ina kabbi in ma tarawih in ma tahajjud mun yi ban kwana da wannan mun yi ban kwana da watan alqur'ani wata na taqwa wata na haƙuri wata na jihadi wata na rahama wata na gahara wata na yanta mutane daga wuta wanda Allah yake yi to yanzu mu ya rage muna lalle tabbata akan abun da muke a cikin shi tabbata akan abun da muke a ciki amma wannan wanda ya saya ma Allah da'a shi zai wata ya gaya zai tabbata akan abun da ya yi a cikin watan ramadana ba wanda ya sharholiya a cikin shi ba bayan Allah a wannan ne kuma za mu ga cewa to yanzu za mu tsunki amfanin abin da zai nuna maka karɓo ayyukanka sai ka ɗore da ayyukan da kake yi a can ciki cikin ramadana yanzu ya kamata kowannen mu nan ka kanka tambaya kuma ka amsa ma kanka. shin wai na tabbatar da tsoron Allah a cikin watan Ramadana na hita daga makarantar Ramadana da shahada ta yaqini lalle ibadar da ni mai kyau ce kuma Allah ya karɓa watan bai da za ka ƙara yi shin wai ni na koyi hankuri kuma na zan kai hankurin na zan kai da'a ga Allah kuma na zamo mai hankuri akan saba ma Allah kuma za ka yi tuna za ka ƙara mu kanka tambaya shin waini na yi kai na tarbiyya a cikin ramadana to yanzu kuma ya zan doge a kanta na yi kai na tarbiyya kuma na yi jihadi a kan rayuwata irin yadda take allah maɗaukin sarki ci innan nafsa ratun bisu'i rayuwa mai umarni ce da mummuna abu shin wai na yi wannan ko ban yi ba in na yi to ya zan ɗore ya zan yi in dore da wannan kuma shin wai na yi mujahada da rayuwata akan sha'awarta a cikin ramadana to yanzu ya zan dore shin ni din nan wai na nisanci wasu al'adu inda ba su dace ba a cikin ramadana na nisanci wasu abubuwa na kwaikwayo wanda ba su dace ba cikin ramadana yanzu kuma ya za a yi in zamo har yanzu dai na nisance su zan yi ma kaina tambaya daga ciki kuma shin wai ni na tafi guraren da ake aikata ayyuka na alkhairi wayanda ke jawo dalilin rahama da gafar Allah da yan ne daga wuta to yanzu kuma ya zan dore akan waɗannan abubuwan kai gaba ɗaya za mu taimaka mu ga tambayoyin na yi kaza na baka kaza na yi kaza in na yi abu mai kyau to ya zan dore abu kaza mara kyau na nisance shi to ya za a yi in ci gaba da nisanta ta wannan su ne tambayoyi ne masu yawa kuma waɗanda suka suna da hatsari ka ta yi da yawa kana kwatanta ma kanka to ya za a ga in koma ma kaza in ci gaba da yin kaza saboda yana da kyau an ce muna da kyau kaza kowane musulmi ya kamata ya maka ne wannan tambayar da ni da kai da ke duk mu makan mu wannan tambayar mutum ya maka wannan tambayar in ya ga abu mai kyau sai ya ce ya za a ya dogi ya roƙi Allah ya ba shi ikon tabbata idan akwai abun wani mai kyau ne amma bai aikata ba sai ya roƙi Allah ya ba shi ikon da zai ci gaba da aikata shi a'a wannan mara kyau ne amma baka nisanta ba to sai ka ci Allah ya baka ikon nisanta ta yan uwa wa'annan su ne abubuwan da za zamu sanya shin an anhwana a wannan makaranta ta Ramadana wannan babban makaranta wannan makaranta mai kyau wannan makaranta da kowa ke son hita da takadda wadda za a ce ya hita da first class lalle wannan wata makaranta ce ta imani kuma da ƙarshe ita wannan makaranta tasha ce wadda kowa ke haɗuwa idan an ka haɗu nan tashar za ka isko wannan zai je kaduna wannan zai je kano wannan daga nan ma za a je shi zai wuce saudiya wannan zai je jordan wannan zai je ina a'a abinda kowa ya yi wallahi shi zai wuce cikin makarantar mu riga duk mun shigo ta wani ya aiki na kwarai wani bai na kwarai ba da an ka haɗu wannan makarantar wadda take wata mahaɓɓa ce tasha to kowa ya yi abin da ya kuma abin da mutum ya babu abin da za a ce kowa yana samun abin da ya aikata ne wa allai salilin sani illa ma sa'a mutum bai da wani abu sai abin da ya aikata ba doko ladan wani da wani a haɗa maka a'a Allah bai zalunci kuma baka yin abu mai kyau a doka a ba wani wallahi kai adda abun ka kai za'a ba don haka kowa ya auna ya ga yayi kuma me yake tunani ya tabbata gare shi bayan Allah wannan makaranta wajen guzuri ne wannan duniyar da muka zo da ma guzuri muka zo mu ɗiba in ji Ali bin Hussein yana cewa da namin nan rahiru alawa fazi ga tahiyar ta zo muna amma kuma akan gaggawa yan uwanmu da yawa waɗanda suke an fara ramadan su an yi azumi ɗaya wasu an yi uku wasu an yi biyar wasu an yi rabi amma wallahi azumin nan ba a ƙare da su ba to yanzu mu da Allah ya samu ka ƙare godiya ga Allah mu doge akan ibadunmu ko da kaɗan ne kana yin kaɗan kaɗan kaɗan kana je ta yi kadda ka dai rahashe gaba ɗaya mu zama mu rike to waɗannan su ne ‘yan uwa mu riba mu gani mi a irin zagirin tsan da mun kai rayuwa ita ce waccan kuma yanzu a cikin wannan rayuwar kana da dama abin da za ka kai ka yi sawa-sawa ba wai sai ya kai irin wancan ba to don haka muna damar yadda za mu zabura mu ga cewa abubuwa ibadu na ramadana mun doge akan waɗannan abubuwa muna yi ‘yan uwa abin da ke tabbatar da wannan makaranta cewa lalle ta tabbata ka ga cewa baka caccan ga waɗannan abuwan ba kuma mu ga cewa muna da lura ɗabi'u da halaye da mina mu dubba su canza ba ba mu zan muna saba ma shari'a Allah ba mai girma da buwa Allah maɗaukin sarki yake cewa Allah baya canja mu mutane har sai sun canza da kansu muni ba mu ga abubuwa inda muke a cikin su lokacin ya shigo mun samu sauƙin wasu abubuwa dama to sai mu ƙoƙarta mu ga waɗannan abubuwan da muka samu sauƙin su yanzu ma mu doge da bauta ga Allah da addu'o'i sai Allah ya ƙara taimakon mu muna ƙara samun sauki muna ta ƙara samun sauki har mu samu wannan ya tabbata a gare shi Allah mu madaukin sarki yake ce muna kada mu zamo kamar wata mata wadda sai ta zo ta kulle igiyarta sai ta yi zakkau zakkau da sahiya ta yi kuma sai ta zo ta warware wannan igiyar ba wani laihi ba komi wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankasa igiyar ta riga ta kulla ta ta yi komi kuma sai ta zo ta warware ba tare da wani abu ba to yanzu mun yi duk ibadar da mun kai mun bauta ma Allah idan mutum ya koma zuwa ga sabon Allah da mi da mi to yayi kamar wannan matan ne da Allah yake ba da misalin ta a cikin alkurani kai abu zakkau kuma ka dawo kana warware wannan abu kana warware wannan abun da kai cikin Ramadana Allah daukin sarki ya rike muna ibadunmu ya ba mu ikon yin abun da mun kai cikin Ramadana mu cika da dogiya akan shi yan uwa wannan shine halin wanda ya dana sabo bayan ka zama Allah ya karbi ibadu ana ta kana nan mutum ya koma masa sabo da fasikanci to ya zama kamar irin wannan matan ne don haka bayan Allah mu kokarta mu rike ɗabi'un wa'anda mun rike cikin Ramadana Allah madaukin sarki shi ke ba bayan shi irin wannan dama su doge kuma su rike su ta yin wannan Allah madaukin sarki na umurtar mu da yin wani ibada wato ta salati ga annabin shi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 Allah ka ba mu sabati Allah kada ka dawo da mu baya akan abin da muke yi Allah kada ka dawo da mu baya akan abin da muke Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu aminci Allah shugabannin mu Allah ka rika hannuwansu zuwa ga abin da zai anhwane mu baki daya Allah ka rika hannuwansu zuwa ga abin da zai anhwane mu baki daya umu ila salatukum yarhamukum rahmanur rahim